innaka hamidun Maji. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna uku ga watan hudu dubu biyu da ashirin da wanda ya zo sha wanda ya zo sha biyu ga watan tara watan ramadan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 ولأمة مؤمنة خير من مشركة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 221 ita ce aya ta farko da ta fara bayani akan harka auratayya kuma daga nan har zuwa ayoyi 26 a jere duk za su bayani ne akan abin da ya shafi auratayya idan kun riƙe ƙa'idodin da na baku guda biyar cewa addinin musulunci yana gadin abubuwa ne guda biyar ko shida hibzuddin ko hibzul nafs hibzul mal hibzul aqal hibzul ird da kuma hibzul eh, eh, eh, ird ko nasir waɗannan abubuwa guda biyar ko shida dukkan karatun da muke kuka lura cewa yana fadawa ne a cikin bukan nan guda shida idan muna karanta ayoyin aƙida muna bayani akan sallah azumi zakka haji yana komawa kan me yana kan hibzuddin idan muna magana akan hukunce-hukuncen kasuwanci da sana'a da aikin yi da sauransu yana komawa kan me Hibzulmal, idan muna magana akan auratayya da abin da ya shafi aure da neman aure da yin aure da saki da idda da takaba da ila'i da zihari da makamantansu yana komawa kan mai nasil ko nasab to wannan shine ka'idar kamar yadda a waccan shekara na ba da ka'idodi guda hudu cewa dukkan ayoyin alkur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama idan kana karanta su za ka ga suna faɗowa ne cikin babuka guda hudu ko dai babin aƙida ko babin ibada ko babin mu'amala ko babin akhlaq ma'ana ko ana maka bayani akan aƙida ko ana maka bayani akan ibada ko akan mu'amala ko akan halayya da ɗabi'o'i to yanzu za mu shiga bayani akan kiyaye nasaba da kuma kiyaye tsatso wanda shine magana aure allah ta'ala ya fara da irin matar da za a aura da irin mijin da za a aura sai allah ta'ala ya faɗi babbar sifa mafi hatsari da ya kamata mai neman aure ya kiyaye shine sifa ta addini alaika bi zati din zati din sai allah ta'ala ce wala tankihul mushrikati kada ku auri mushrikai maguzawa marasa addini hatta yi uminna har sai sun yi imani tukunna sun musulunta sun dawo musulmi wala amatun a samu baiwa ko ku yanga mu'minatun wacce take da imani khairun ita ta fa alheri min mushrikatin daga mushrika walau a ajabarku ko da ta kayatar da ku da kyanta ko da asalinta ko da nasabarta ko kuma da karatunta ko da iliminta ko da ƙasarta ko da kyan fatanta ko kuma da abin da ya ɗauki hankalinku ko ya ƙayatar da ku ko ya burge ku wala tunkihul mushrikina haka in kuna da 'ya'ya kada ku aura wa mushrikai kai kana da 'yakka mumina musulma wani mushriki ya zo ya sallama ya ce yana so ko ya haɗu da ita a jami'a ko ya haɗu da ita a kasuwa ko a makaranta ko dai a wani guri suka haɗu shi ko mushriki ne sai zo ya ce yana son yakka to Allah ya ce wala hul mushrikina kada ku aura aurawa mushrikai maguzawa marasa addini ƴaƴanku mata hatta yu'minu har sai sun musulunta wala abdun mu'minun Allah ya ce lalle bawa a ce wannan bawa ne mumini shi ya zo neman yakka khairun shi ya fi alheri ko shi ne ma alherin min mushrikin daga mushriki walau a ajabakum ko da wannan mushirikin ya burge ku ya ƙayatar da ku bature ne ko mai kuɗi ne ko mai arziki ne ko babban mutum ne ko ɗan gidan babban mutum ne ko mai ƙayatarwa da burgewa da jan hankali da ɗaukan hankalin da ya muku to ka ku bashi ku inda ya mushiriki ne ula'ika sai Allah ya faɗi dalili me yasa Allah baya son auren ma'aurawa 'ya'yanmu ko ma'auri mushrikai ko ma'aurar da 'ya'yanmu ga mushirikai sai ce ula'ika ya da'una ilan na su waɗannan da aka hana aurensu mazan da matan kakku aura da gare su kakku auren musu saboda suna kira ne zuwa ga wuta ko dai da halinsu ko da ɗabi'arsu ko da aƙidarsu ko da dukiyarsu ko da abin da ya burge kun da an tattara wuta za a wallahu ya da'u ilal jannati shi allah ta'ala yana kira ne zuwa ga aljanna a gama rayuwa a tafi aljanna wal maghfirati da kuma samun gafara bi iznihi da izinin Allah ash shari'i wal kauni al shari'i wal iznu kauni al Allah ya baka dama ka musulunta al-iznu shari Allah ya baka dama kai aiki da shari'ar ka samu aljanna wayu yubayyinu ayatihi kuma Allah yana bayyana muku ayoyinsa shar'an wa kauna al-ayatu shar'iyya wal ayat al-kauniyya la'allahum wayubayyuna yubayyuna ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah yana bayyana ayoyinsa ba ga wai mutane kadai ba a'a ayoyin da Allah yake bayyanawa linnas ga kowa da kowa zai ga ayar Allah shar'iyya qur'ani kauniya dukkan halittun Allah ga baki ɗaya ayoyi ne wa min kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid walillahi fi kulli taskinatin Wata harikatin abadan shahidu kaifa yi yu'sal ilahu am kaifa ji aljahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun ta tadullu ala annahu wahidu kaifa yi yu'sal ila ta kaka ake saban Allah ta kaka ake kangarewa Allah ta kaka ake butulcewa Allah wani kaifa ya ji haduhul jahidu ya ake inkarin ma akwai Allah ko ai inkarin bin Allah ko ai inkarin girmama Allah walillahi fi kulli taskinatin wata harikatin abadan shahidu duk wani abu mai motsi da duk wani abu mara motsi yana nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu sai Allah ya ce linnas ga dukkan mutane la'allahum yatadhakkarun ko sai tintintini su wato lura su ɗau aya su ɗauki fahimta akan abin da allah ta'ala yake gawa wannan aya kamar yadda muke gani ta doza bayani akan hukunci na aure dangane ga sifa ta addini allah ta'ala ce walatan kihul mushrikat kada ku auri mata mushrikat mushrikat ya shigar da duk wata mata da bata yi imani da Allah ba sawa'un wannan mata ahalil kitabu ce yahudiya ce ko ba nasariya ko sa'i ba? ko addinin sikh take ko ba magujiya ce ko wace bata yadda akwai Allah ba ce duka sun shiga amma a cikin suratul ma'ida Allah ya ware ahalil kitabu mata daga cikin wannan aya ya halasta a auri wa ta'amul lazina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal lazina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna musinina ghayra musafihina wala muttakhizi akhdan Allah ya halasta mana auren mata waɗanda suka fito daga mazowa littafi wato yahudu kenan da nasara waɗanda aka ba su littafi wannan allah ya yarda da wasu sharuɗa da wasu dokoki za a iya auren 'ya'yansu amma waɗanda ba wannan ba sauran domin su mutane dangane ga addini ko rashinsa sun kasu kashi uku akwai waɗanda suke da littafi kamar mu musulmi muna da alkur'ani an aiko mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma an saukan mana da alkur'ani kuma annabinmu shine annabin ƙarshe littafinsa shine na ƙarshe wanda kuma duk bai yi imani da shi ba to ba shi ba aljannar Allah sai kuma yahudu waɗanda suke jingina kansu ga annabi Musa da littafinsu a taura sai nasara da suke jingina kansu ga annabi isa da littafinsu injila waɗannan su ne waɗancan da suka gabace utul kitaba min qablikum waɗanda suka gabace mu su ne yahudu masu littafin attaura da nasara masu littafin injil waɗannan idan sun tsaya a kan littafin nasu tunda asali suna da tauhidi asalin addinin mai kyau ne daga baya aka gurɓata shi so da haka allah ta'ala ya yadda akwai abubuwa da yawa da suke yi wanda ya daidai da mu da mu wani abubuwa da muke yi wanda ya daidai da su so da haka sai allah ta'ala ya ba da dama a iya wannan kofar za a iya yin mu'amala da su kuma aure yana cikin mu'amala wanda na mana bayanin abubuwa guda goma da ake mu'amalantar yahudu da nasara da shi waɗanda ba musulmi ba daga ciki akwai wannan auratayyar amma idan asalin matar ba ta da addini ba ma gujiya ce tana bautar rana ko tana bauta ma wata ko kuma irin waɗanda za su ce su su ma yadda da allah ba kwata-kwata ko kuma irin waɗanda suke da addinin sikh ko addinin buda ko kuma suke yin addini irin na bautar rana ko na bautan wata ko kuma suke bauta wa gumaka da makamantan irin wannan wannan komai kyanta komai kudinta komai karatunta komai iliminta komai asalinta tunda allah ma bata ta yadda akwai shi ba ba ta yadda da littafi ba ba ta yadda da annabawa ba ba ta yadda da manzanni ba ba ta yadda da ranar lahira ba to wannan kwata-kwata ba aure tsakaninku da ita sai ranar da ta tuba ta musulunta to idan kuwa suka zo shikenan sai ya zama bayahude ne da bayahudiya suka zo suka musulunta su biyun to za su tabbata kan addininsu da suke kai ba sai an sake daura musu aure ba haka kirista namiji da kirista mace suka zo suka musulunta to sai su tabbata addininsu ba sai an sake ɗaura musu aure ba domin dama suna yin auren bisa ka'idan addininsu amma idan ba ma guje da ba ma gujiya suka musulunta sai an tambayi yadda suka yi auren tukunna ta yawa a maguzancin mamaci yana iya auren babarsa ko kanwarsa ko yassa ko matar babansa kaga duk waɗannan in sun zo da irin wannan matar dole mu rushe wannan auren mutum ya zo aka ce ina mata ka yi nuna babarsa ko ina mata ka yi nuna yassa. ko ina matar ka ya nuna ƴan uwarsa shaƙiƙiya ko li'abiya ko li'ummiya duk dai matar da ta haramta a musulunci a aura sai nuna ta a matsayin matarsa to wannan ba za su tabbata akan wannan auren ba domin ya saba musulunci dole mu gyara shi kamar da misala ya ce idan waɗanda ba musulmi ba suka musulunta sabata ala nikahihima za su tabbata akan su na farko amma da sharaɗi sai in ya dace da irin auren mu da ake yi ko ko bai saba wa irin aurenmu da ake ba irin matan da ake auren ba irin wacce musulunci ya haramta ba ce amma in ya zo da auren ya auri yarsa ko jikarsa ko matan da allah ya haramta aura wannan auren ba za a tabbatar da su a kai ba hakanan idan mace tana ahalil kitab wato ba yahudiya ce sai ta zo ta musulunta mijin bai musulunta ba to wannan auren ya dakata idan allah ya kawo shi ya musulunta kafin ta gama istibra to za a iya mayan masa da matarsa da auren farko ba sai an sake ɗaurin aure ba idan ko bai musulunta ba har istibra'i to yanzu ta samu yanci ko bayan ya musulunta sai a bata zaɓi ko ta koma ta aure shi ko ta auri wanda take so haka mutum ne shi nasara ne da matarsa nasara sai allah ya azurta shi ya musulunta to ita tunda tana nan a nasara ba za a ce a sake aure ba ya ci gaba da auren su haka tunda dama an yadda bangaren namijin wato shine ba za a bashi ba amma bangaren macen ana iya aure wannan yana cikin tambayar da wani babban malami ya amsa a kasashen turai da ya je gabatar da lacca akan musulunci addini ne na adalci ba addini ne na daidaito ba don wasu ba sa bambanta tsakanin adalci da daidaito musawat musawa babu wannan kalma a musulunci sai dai adilu adalu kuma shine aje komai inda ya cancanta da inda ya dace shi kwa daidaito musulunci bai yadda da daidaito ba abin da iya da shi a bambanta mabambanta a daidaita madaidaita yanzu da kai da babanka ba za a ce duk ɗaya kuke ba da yakka da babanka ba za a ce tun da mata ne duk ɗaya suke ba eh, kai da babanka ai duk namiji ne da yakka da babanka duk mata ne amma babanka ai ta fi daraja babanka ya fi daraja to saboda haka musulunci ya zo ne da a bambanta mabambanta a daidaita madaidaita su kuma sun zo da akan a daidaita kowa da kowa a fanaji alul musulmina kalmujirmin malakun kaifa ta hukumun a faman ya khuluku kamar la ya khuluku a faman kana mu'minan kamar kana fasika hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ga musulunci ya zo ne ya bambanta tsakanin mabambanta ya daidaita tsakanin madaidaita wanda shine adalci ba daidaito ba to lokacin tambayar da aka yi masa me yasa addinin ku ya ba ku dama idan kun ga yanmu ba yahudiya ko ba nasariya kuna iya aurenta amma mu kuma idan mun ga yakku musulma mu yahudu maza da yahudu mata ba kwa ba mu auren yakku kuna ga wannan an yi daidai ba ku yi adalci ba musulmi to in kai ne ya za ka amsa wannan sai malamin ya ce ai abu ne mai sauki abin da ya sa mu aka halasta mana ma'auri 'yarku ba yahudiya ko ba nasariya saboda ni na yadda da annabi musa na yadda da attaura na yadda da annabi isa na yadda da maryam na yadda da injil injila shi yasa in na aure ta ba zan hana ta yin addininta ba kuma ba zan zagi addininta ba domin a musulunci duk ranar da musulmi ya zagi annabi isa to kamar ya zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne idan ya zagi annabi musa kamar ya zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne in ya zagi a taura ko injila kai ba za ma a karbi musuluncinsa ba sai ya yadda da dukkan annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mun yadda da manzanni la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'ana da haka mun yadda da annabawa duka to shi yasa idan na aure ta ba za ta taba ji daga bakina ko a aikina ina sukan annabin da ta yi imani da shi ba don nima na yi imani da shi ba za ta ji ina sukan littafin da ta yi imani da shi ba domin nima na yi imani da littafin wannan shine sirrin da yasa aka ce ni na aure ta don ba za ta ga wulakanci da gare ni ba to da ku kuma ku kawo mana namiji kirista ko ba yahude wanda ya imani da alkur'ani ya imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama za mu ɗauki yanmu mu bashi kunga shine mai shine adalci amma idan shi namijin kai yanzu ka ɗauki yarka ka ba yahude ko ka ɗauki yarka ka baba nasare shi a gurinsa yana zagin annabi yana zagin ƙur'ani don bai imani da su ba to yanzu ya za ta ita ta zauna a gidan da ake zagin annaba ake zagin Ƙur'ani? ita ko in ta shigo cikinmu a gidanmu ba a zagin annabi isa ba a zagin annabi musa ba a zagin attaura ba a zagin injila ba a zagin zabura ba a zagin annabi dawud da annabi suleiman duka annabawa a gurin tun daga annabi adam har ya zuwa kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk mun yarda da su littattafan da aka saukar tun daga littafin farko har zuwa littafin ƙarshe duk mun yarda daga Allah suke daga cikin sharaɗin imanin mu guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi to da ku kawo mana wanda ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani sai mu bashi yan mu suka ce babu ya ce to kun ga ashe laifinku ne ya sa ba ma ba ku ƴaƴanmu laifinku ne kenan ko ba laifinmu ba ne laifinsu ne ba su cika sharaɗin da za mu ba su ba shine imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi da alkur'ani to kun ji inda aka samu bambanci da su saboda haka idan wato ta musulunci namijin ya musulunta matar ba ta musulunta ba za su iya ci gaba da auren su ko yanzu da muke aikin da'awa mukan samu mu je wani gari wani namiji ya zo kirista ya ce zai karɓi musulunci su zo da matarsa ta ce ita bata shirya ba to sai ya tambaye mu yanzu na karɓi musulunci ya hukuncin ci gaba da zama da matata sai mu ce babu laifi dama ko musulmin ma yana auren ahalin kitab ba yahudiya ko ba nasariya da aka ci gaba da auren ku amma idan matar ce ta musulunta to kuma dole mu raba auren dole mu raba auren sai dai mu bashi dama za ta zauna a hannun mu ta yi istibra'i in hunna mu'minatin falatar tarji'uhunna hunna ilal kuffar la hunna hillu lahum wa lahum la hunna. Allah ce kun tabbatar wacce ta zo ta musulintan nan mumina ce ta gaskiya to ka kuma da ita cikin kafirai su bisa halatta gare su ba su ma bisa halatta gare su ba amma in yayi da'awar ya kashe mata wasu kuɗi sai mu biya shi kamar yace da zan aure ta na kashe dubu ɗari sai mu karkace mu ce ga dubu ɗarinka shikenan in ta yi istibra'i to sai ya zo ya musulunta daga baya tana nan musulma tana nan musulma sai ya musulunta to shikenan sai mu ce mata to tinda biki riga kin gama istibra'i ba yanzu za ki koma ku ci gaba da auren kina son mijinki ya su ci gaba da auren su in ku ta gama istibra'i to sai mu ce mata mijin nan naki da ya ki musulunta yanzu ya musulunta amma yanzu kin gama istibra'i kin fita daga aurensa kina da zaɓi yanzu ki aure shi ko kuma ki auri wanda kike so in ta ce a'a ni da ma miji na wallahi ina son sa yana da kirki yana da mutunci kawai bambancin addini amma tunda ya musulunta yanzu na yadda zan koma gidan mijina sai mu tara ku a masallaci mu sake daura masa aure shi gaba da auren su irin wannan hukuncin shi za a wa ba yahude da ba yahudiya shi za a wa ba nasare da ba nasariya amma idan maguzawa ne duk wanda ya musulunta to ba zai zauna da ɗayan ba idan mace ta musulunta ba magujiya to ba za ta ci gaba da aure da mijinta ba ma guje ba haka idan ba ma guje ya musulunta ba zai ci gaba da auren wannan mata ba ma gujiya ba sai dai in wata matsala ce ta taso kamar da tasowa a wani gari mun tura masu wa'azi wani gari sai suka je suka tarar mutanen garin mutum yana auren mata 20 30 40 50 mutum ɗaya da mata aure guda hamsin to da aka je aka yi ma wannan mutumin mai matansa lokacin ashirin ne da yan kai aka yi masa wa'azi aka yi ta masa wa'azi sai ya ce ya Musulinta. su ma matan sai suka ce sun Musulinta, to sai mai wa'azin ya ce to tun da kun Musulinta ku ashirin da yan kai yanzu zai zaɓi ƙwaya hudu ne saki ragowar sai ya ce a'a to na fasa su ma suka ce inda za a sake su sun fasa to shine masu wa'azi suka tambaye mu to gafa ta malam ya za a yi mu basu su fasa <laughs> ko ko su shigo haka ya ci gaba da zama da matansa ashirin da yan kai to muka zauna muka dudduba muka dudduba muka dudduba littattafai muka yi iya ijtihadin da zamu muka ce to shigowarsa musulunci ya da matan ya fi ya zauna ba musulunci kuma ga matan so da yanzu an hada tsakanin barna guda biyu barnar zama da mata 20 da 'yan kai da kuma barnar rashin musulunta wanne za mu rinjayar rashin musulunta ya fi hatsari so da aka muka ce yanzu ya musulunta ya zauna da matan nasa a hankali za mu ci gaba da ilimantar da shi da wayan masa da kai da ilimantar da su da wayan musu da kai a hankali da kansa zai ce ka an me <laughs> da kansa zai zo ya tambaya kamar yadda sahabbai da suka sha imani da kansa suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya kan kwance kwance to shi yasa ake cewa ahkamul muslimin aljudid hukuncin sababbin musulunta ya bambanta da musuluncin kai da kake cikin musulunci su za su zo da wasu shubuhohi sai an samu ƙwararrun malamai da suka iya mu'amala da su yanzu kamar wani ba ma guje ya ce zai musulunta amma ba zai daina shan giya ba ba zai daina cin mushe ba sai mai wa'azin ya ce masa to musuluntan zan gaya maka kuma dalilin da ya sa musulunci ya ce a daina cin mushe a daina shan giya sai ya ce to a gaya maka kalmar shahada aka gaya masa ya shigo musulunci sai ce to ka san dalilin da ya sa aka ce a daina cin mushe ya ce a'a ya ce duk inda ka ga mushe to wani abu ne ya kashe shi ya ce gaskiya ne ya ce to abin da ya kashe shi yana jikinsa in ka ci kai ma mutuwa za ka yi shi sa musulunci musulunci ya ce a yanka idan an yanka jini yana fita ko yawa cututtuka gaba ɗaya a cikin jini suke da jini ya tsiyaye sai ka ci tsoka sai wata katafariya a shari'a ya ce ka san ku da wane da wane da wane wajen cin mushe suka mutu aka ce giya kuma tana gusar da hankali kuma kaga addini ba zai ba sai da hankali tunda za ka yi sallah za ka yi kaza za ka yi kaza aka yi ta wayan masa da kai da kansa ya ce eh to ya gane to kaga da an tsaya rigima da shi a can sai a barin musuluncin nasa gaba da suraka masu zuwa wa'azi suna ga abubuwa daban-daban irin na maguzawa musamman maguzawa ko kuma na ma ahalil kitab din Yahudu da nasaran an je wa'azi wani ai ta bugawa da shi wani ya ce a ba da lokaci wani ya ce kaza to di irin wannan aya fahimtar ta yana taimakawa wajen warware waɗannan matsaloli kenan kaga kenan waɗanda za su zo su musulunta sun kasu kashi hudu yahudu da yahudu yahudu namiji da yahudi ba yahudi ya mace ba nasare namiji da ba nasare ya mace ba maguje namiji da ba maguje ya mace sai ko wanda ba su imani da Allah ba gaba daya mazan da namijin da mata su sun gaba daya ma su ba masa yin bautar gumakan da rana da wata da sauransu su kawai kwarewa ce kawai su eh, spirit sun su ba su ma da tunanin addini da irin waɗannan sun wasu sun musulunta su ma sai a gyara auren nasu idan kuma ɗaya ne ya musulunta to ɗayan ba zai ci gaba da zama da shi ba domin babu addini a tsakaninsu da haka wannan aya tana gaya mana wala tankihul mushrikati sannan mushrikat ana iya samun musulmi ma ya zama an kafa masa hujja akan yana aikata shirka bisa dalili da hujjoji kuma bai daina ba wannan ta bayyana yana wannan ko mace ta bayyana cewa tana aikata shirka domin cikin sharaɗin da aka sawa matan da za su musulunta iza ja akal mu'minatu yubayi'inaka ala Allah yushrikna billahi shai'a wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin hunna fabayi'hunna wastaghfir hunna Allah Sharaɗi biyar aka sa wa mace in za ta musulinta, ko za ka auri mace ka bincika waɗannan halayen na farko shirka ya zama ba ta shirka mafi yawan mata suna shirka mun taɓa kamo wani boka da muke tambayar su suwaye manyan kwastomominsa sai ce mata ne da mata da 'yan siyasa da 'yan kasuwa su ne manyan kwastomominsa ita amma mata sun fi zuwa da yawa wata za ta zo ta ce ai mata asiri ta mallaki mijinta wata ce ai mata asiri ta kashe kishiyarta ko ta haukata ta wata ce ai mata asiri ta haukata 'ya'yan kishiyarta ko ta shiriritar da su ta yi musu shashatau ya zama ba su da su zama wawaye ubansu bai ko su daina kokari ko su daina zuwa makaranta ko su lalace 'ya'yanta kuma su gyaru ko kuma ta ce tana son a yi mata asiri na ƙauna gare ta ko ga 'ya'yanta ko a mata asiri ta dinga juya gidan ta je ta binne asirin sai abin da ta ce ba matar da 'ya'yan da mazan gidan gaba ɗaya ta ce mai gidan kowa ya bi ta har mai gidan to irin wannan asiran suna da mahaɗi mafi yawa mahaɗin asiri za ka ga a nan shirka take shigowa wani a ce sai an yi rubutu da jinin al'ada wani a ce sai an yi rubutu da tawadar kashi wani a ce sai an taka ƙur'ani wani a ce sai an fasa ƙabari wani a ce sai an kashe jariri wani a ce sai an yanka wata akuya baka ta baya wani a ce sai an je an kwana a makabarta wani a ce sai an yi tsirara an yi wanka da rubutu wani a ce sai an sha jini wani ma ca za a yi rubutun da jini za a yi a wanke da fitsari kuma a zuba a cikin miya da fura a ba mutumin ya sha tushe sa an ka auri mace mashirka ka shiga uku ba ka da tabbas abin da kake ci da abin da kake sha da gadon da kake kwanciya ba a yi maka barbada ba sai a maka barbada a kan gado a maka barbada a miya a maka barbada a tuwo shi sa kaka kuskura ko da musulma ce tana sallah idan mushirka tana shirka kaka aure ta Allah ya shirka na billahi shay'an kada su shirka shine shar'i na farko na auren mace idan ka tabbatar tana shirka to karka kuskura ka nema aurenta ko ka aure ta domin wata rana na nadama sai na nadama in ka auro mushirka za ma ta iya kashe ka ko ta haukata ka ko ta haukata ma 'ya'ya ko ta raba maka kan 'ya'ya yanzu wani asiri da aka, aka tono irin masu aikin makabarta din nan kun san da damuna akan gayyaci musulmi a jiya aiki a makabarta saboda kaburbura suna ruftawa ko kuma ka ga wasu kaburburan bishiyoyi sun fito sun bubbule to sai a kira musulmi a je a gyaran makabarta to a idin wannan gyaran ne wasu ka tono wata kwalba da aka tono wata kwalba a makabarta aka zaro wata takarda a ciki a ciki an rubuta sunan wasu 'ya'ya su bakwai an sa an yi masu wani jan abu amma an soke su an rubuta cewa ana son a raba su da ubansu komai biyayyar da suke idena gani ya ta tsine musu albarka kuma wata kishiya ce ko uwar gida ko amarya ko wata daga ciki ta ga wannan suna da 'ya'ya masu ladabi da biyayya ta ce a yi musu tsafi su lalace kuma a haɗa su rigima da babansu sana ko da suka tono wani asiri da aka yi wata mata har abada ba za ta yi aure ba an mata asirin ɗaurau an ɗaure mata ba har abada duk wanda ya ganta ba zai ce yana santa ba dan adam mugu ne fa da kake ganin sana wallahi idan ba Allah ya shiryar da kai da tauhidi da imani da tsoron Allah da ranar lahira da imani da ranar lahira ba mutum zai ga cewa dan uwanka ma sai ka cutar da shi dan uwanka to irin waɗannan asira asiran suna nan to in ka tabbatar mace mai gidansu masu asira asira ne komai arzikinsu komai karatunsu komai iliminsu kakka aure ya gidan saboda mu shirkai ne Allah yi shirkina billahi shai'a kada su shirka wannan shine abin da ya kamata mutum ya fara dubawa a neman aure Allah yi shirki shirkina billahi shai'an kasi shirka shi yasa Allah ta'ala da ya faɗi wannan sai zama shine asasi na farko na aure annabi alaihi salatu wassalamu yana bayyana mana irin matar da ya kamata aura yace tunkahul mar'atu li'arba'in li'arba'in duk mai neman aure yakan je neman auren mace ne saboda ɗayan hudu ko biyu daga cikin hudun ko uku daga cikin hudun ko kuma hudun hudun wani zai je neman auren mace don kyanta limaliha limaliha kyau ya ɗauke shi fata wannan kwaba shi sa al'imam ali bin abi talib ali bin abi talib radiyallahu anhu ya ce kyan mutum halinsa da zuciyarsa ya ce wannan fuskar kwaba ce gilaf ne bango ne kawai idan zuciyar mutum ba ta da kyau halayensa ba su da kyau komai kyan fuskarsa na banza ne ita da wannan gilaf ne wannan kamar murfi ne kwaba ce kawai kwaba kwaba ba ce cikin ai shine muhimmi cikin shine muhimmi wannan kwaba ce to da kai kawai kana kallon bangon littafin ne baka san me a ciki ba na'am cikin shine zuciya da hali kyan hali da kyan zuciya so da amma wani kyan fuska yake ɗaukarsa shi za ka gama ce in ka bata dubu ɗari za ka ga dubu tamanin a ciki na kwalliya ne gyaran fuska gyaran mama gyaran mazauni gyaran hanci gyaran ido gyaran kaza duk anan suke kashe kudinsu mata yasa amurka ta yi wani kamfani swan plastic surgery wanda babban kamfani ne na duniya mata suna zuwa a musu gyaran jiki ce nonanta ya zube a gyara mata ba ta da tudun baya a ƙara mata hancinta ya nane a ɗaga mata shi idanta ya yi ciki a fito da shi hancinta ya karkace a gyara mata shi kuma tunta ya yi kiba a kunnanta ya yi tsawo a rage shi ko nawa mace za ta kashe don ta ji hankalin namiji saboda sun san mu ba mu da hankali a wannan babu <laughs> saboda lijamaliha wa maliha wani kuma kudi ya ce akwai tana da kayan aiki akwai nauyi akwai kaya in an ce akwai kaya shi ko gurguwa ce ko a rarrafe take inda akwai kaya shi kawai kaya zai kai shi in ma goya ta zai dinga yi in ita tafi kowa muni kai ko ta kai biri a muni inda akwai kayan aiki shi ya samu mata aure Binda ya same shi kaya kawai tana da kaya ko babanta yana da kaya to akwai shi kenan shi kawai ya samu mata aure kaya ya kawo shi wa ha wani kuma yana duba darajar gidansu yar sarauta ce yar wani babban mutum ce fitacce za ga wasu a dangi ma in suka gaba da sai su zo su tattare a gidan wani babba su dinga biyarin da sunansa so da a ce ai gidan wane ce kai ya gidan wane za ka aura ai babban mutum ne ai wannan kai su rukuta da shi ko ina ka je ma sai a baka aiki sai ga mutum ya joni da nan shi abin da ya kai shi kenan wa ha sai annabi ya kai addini karshe saboda mutane musu damu da addini ba wa ha da addininta fazfar zati din taribat ya daka ka rabauta ka kwashi ka dauki ka auri mai addini to amma aka sa'a akan yi sa'a mace ta hada waɗannan abubuwan guda biyar guda hudu ko mai kyau ce mai kudi ce yar wane jikan wane ce ko mai addini ce ita ake kira san wanda ya samu kin wanda ya rasa Yauwa shi sa wani ɗalibi ne ya rubuta malamin sosika akar makalla ana son zanya aure ina son mace mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza da ya gama lissafi can an samu irin ta akara makalla ina so sai ce to ni mahaukaci ne an samu irin wannan sai in kira ka ce ni mahaukaci ne a samu irin wannan din kuma ni ina malam kuma kai kana ɗalibi kuma sai in gaya ma bari ku ji abin da ɗalibin ya ce wa malamin ba a samu ru'un la'abi azizata marratan birsalatin da wata wasiƙa ya rubuta ta neman aure yubiki wa yudhiku ma biha in aka karanta maka wasiƙa wani abin sai ya sa ka dariya wani abin sai ya sa ka kuka yace fi ha ya qulu yace ta malam uridu minka sabiyatan ina son mace kuma yarinya kun ji daya hasana'a kyakkyawar gaske kun ji biyu ma'arufun ladaikum asluha kuma yar wane jikan wane kun ji uku wajen siffa goma sha hudu ke son matar ta cika ya tura malam sai malam ya ce wa fa kitabuka sayidi fa qara'atuhu wa arabtu hati kalmadaliba kullaha laukuntu a aqdiru an ara man tashtahi dallaktu umma azizatin wa akhastuha ya ce wa fa kitabuka sayyidi littafinka ya zo saƙonka ya zo na irin matar da kake so tuhu na karanta shi da kyau wa araftu hati kalmada din ma na gane abin da kake so law kuntu aqdiru da zan samu iko in ga irin wannan matar an ara man tashtahi wa in ga irin wannan matar a duniya dallaktu umma azizati zan saki uwar gidana <laughs> wa akhastuha zan dauke ta saboda mai ba a samun irin wannan ai ko za a samu irin wannan na'am eh ka gani uridu minka sabiyatan hasana'a ma'arufun ladaikum asluha wa adibatun wa ladifatun wa afifatun wa halimatun wa razinatun fi aqaliha duk ta hada wannan sannan qad hazar fil ilmi ghayra shahadatin wa ala nisa durran durran tafuqu bi fadliha duk ta fi matan duniya wa takunu zata mali wa takunu aidan zata mali sannan akwai kuɗi duk wannan kirkin nata kuma tana da kuɗi kuma tu'udihi min ba'di zawaji li bi'aliya bayan na aure ta ta tattaro kuɗin ga baki ɗaya ta danka mu wa uridu minha sannan ina son ƙari an ta kuna mudi'atan amri duk inda na sa ta ta yi kai karshe ma fatatba'uni wa a ahlaha ta bi ni ta rabu da iyayenta da yan uwanta shine mala yace wa faki ta guka sayyidi littafin ka yazo fa qara'atuhu na karanta wa arabtu hati kal madaliba kullaha na gane duk bukatunka law kuntu aqdiru an ara man tashtahi dallatu umma azizatin wa khastu ni ma sai in saki ta in karbe wannan to haka ya san irin wannan ba ta samuwa to shi yasa a aure aka fara duba wannan sufofin da malam ya lissafa cewa allah ta'ala ya ce ka auri mace mai addini shine matakin farko ta zama tana da addini idan ba ta da addini kaka kuskura ka aure ta domin za ka yi nadama kuma yanzu matasa abinda ya sa da an yi aure wata ɗaya wata biyu ake fara rigima saboda ba a duba addini ba a duba tarbiyya duk wanda zai zo zance gurinki ya fara kai hannu zai taɓa ki to ba mutumin arziki ba ne duk wanda zai je neman aure wajen mace fara kai hannu zai taba ta ko ta kawo hannu za ta taba shi kafin a yi aure to ba mutumin arziki ba ne akwai yarinyar ta gaya ta ce wallahi malam samari sun kai takwas suke zuwa gurina amma duk abin da yake raba ni da su da mutum ya zo zance sai ga yana matsowa bayan an ce a dinga kun ce a dinga bada distance irin na corona nawa ne mita nawa ne mita nawa ne na corona mita biyu ne ko ta ce to maimakon ya tsaya a can in tsaya a nan muna zance ina ji kaɗan kaɗan yana ji kaɗan kaɗan sai ga yana matsowa yana matsowa ina matsa yana matsowa ce ah, ke biki waye ba ai yanzu ana yin no gap discussion ne no gap discussion ta ce a ah, to ni ba a koya min no gap discussion a gida ba no gap a dole a samu gap ratan ma har ta kai 2 mita to wannan shine abu na farko da haka wannan maganar eh, abin hatta yi uminna har sai sun yi imani mun ga ashe mafi girman sifar da za a duba a mace shine sifar imani bi zati din zati din shi ya fi komai muhimmanci kuma abin da ya sa Allah ta'ala ya fara da magana aure a kan sifa wacce za a aura saboda shi ya fi hatsari a cikin auren gaba daya kuma Allah dai ta sai ɗauko babbar sifar da ta fi kowace muhimmanci shine ka fara duba aqida da tauhidin mace da tarbiyyarta shi sa ya ce wala abdun mu'minun wala amatun mu'minatun a samu baiwa ku yanga sadaka mu'minatun mai imani khairun min mushrikatin ta fi mushrika sai ce walau a ajabarkum shi wani abin yana kayatar da mu ga mace wani abin yana burge mu ga mace wani abin yana daukan hankalinmu da mace sai mu manta da imaninta da tarbiyyarta da halayenta da ɗabi'o'inta da nagartarta akwai wani sahabi mursir bin abi mursadil ganawi wannan sahabi daga bayan musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tura shi in an kama musulmi ya je ya dauko su to sai zama akwai wata mata ana kiranta anak ita kuma a zamanin jahiliya karuwa ce shi kuma ya saba kwastomanta ne shi kafin ya musulunta bayan ya musulunta sai suka haɗu sai ta ce masa yaya sai ce ai yanzu na musulunta na daina zina sai kawai ta masa ihu aka bi shi da kyar ya sha da ya dawo madina sai tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata mata da can karuwa ce to yanzu kuma na musulunta ina so zan aure ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa shiru sai Allah ya saukar da azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minin ya karanta masa wannan aya ce kai ya aure ta so da wannan aya ta bayyana mana cewa idan mace tana zina mutum ba zai aure ta ba har sai ta tuba kuma ta yi istibra'i kuma ta ji an mata test an tabbatar bata ɗau ciwo a bisa yawon da ta yi na gantali ba sannan kuma a yi mata ta yi istibra'i istibra'i jini ɗaya ne A wasu malaman sun ce jini uku amma jini ɗaya ma ya isa istibra'i sannan kuma ta tuba tubanta i bayyana sannan kuma tuba yanzu kadai baya wadatarwa a wani guraren akwai ta mata yarinya ce haka ta shiga bariki rashin gata wasu matan in ka tambaye su me yasa ku a bariki sai su ce wallahi gata ne mana yawa ba a kwaban mu ba a mana fada an saba mana da kuɗi da jin daɗi da baba ya mutu ba ma samun irin wannan kuɗin da wannan jin daɗin sai muka shiga duniya wani kuma ta ce takura mata aka yi ba ci ba sha aka wahalar da ita a gidansu har ta fara fita waje tana roƙon bara ko ana ɗora mata talla a nan ta saba da maza daga nan ta bi maza in an kawo mata ne sai in zaunar da su musu interview ba ka saurin zazzagin mutum ko kaci mutuncinsa sai a girmama su a yi musu interview me ya shigar da ke wannan abu kina 'yan musulma babanki musulmi babaki musulma kina da asali ga ki da suna mai kyau haba wance da ka fara mata wannan sai kaga ta fara hawaye amma da za ta zo kaga tana wani zazzara ido duk bakinta ta nan yayi baki duk an yanyanke ta da wuka nan nan nan nan ciwo nan kaza kaza ga abin tausayi yanzu kin mutu a wannan abin ga wacce ma watakila sai da yan sanda su je su dauko an kashe ki ce ga ta fara hawaye to wata cikin wannan interview su take min wallahi malam na taba tunanin in tuba ta ce amma mu ne in ka yi laifi ko ka tuba ba sa mantawa ta ce na tuba daga karuwanci na je na istibara'i na shiga islamiyya na ɗauki hijabi ina sawa har da niƙabi idan na wuce sai mata su dinga eh, ita ce ita ita ita da ta yi mai ta fatu ba hatta shiga islamiyya har ta yi karatu hatta tana sa hijabi da iqabi da niqabi amma saboda tsaba sharri na mutanenmu wai ba a manta wancan abin da ta yi a baya ba shi Allah da tawafa ya karbi tubanta gashi tuban har an ga alamar karbar tuban ta gyaru ta zo mutum ne kirki amma mutane sai su rike wannan abin hakan ƴaƴanta da jikokinta da wanda ya musulunta da wanda yake laifi ya tuba mutane ba sa manta sai a ce tubabbe ne Allah wallahi ku ai ai tubabbe ne to kai ba tuba ai tubabban ya fi kama in ka ce za ka yi wannan duk sai ka zagi sahabbai abubakar umar usman ali dalha duka waɗannan ba tuba suka yi ba to shi kenan in ka ce tubabbe laifi ne me tuba laifi ne wa tubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun Allah ya ce ku tuba gaba ɗaya ku mu'minai don ku samu rabauta to ya mutum zai tuba a dinga masa gori ya mutum yana aikata laifi ya daina a dinga binsa kuma da laifin bayan allah ne ya yi shela qul ya ayyuhal lazina asrafu qul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ashe kaga ba daidai bane mutum ya tuba a zo ana bata shi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-tauba wala yaqulu hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlan wal khizlan wa damsil basirati wa sharudu taubatin nadamu ala ma fata wani ya tu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wa an yatruka al ma'asiyata fi sa'atiha ashe kun ga mutun yazo yace ya tuba ba daidai ba ne kuma a ci gaba da kiransa da sunan da yayi fice da shi a baya wannan sunan ya wuce bi isa lismul fusuqu ba iman mutum ya tuwo ba za a ci gaba da kiransa da mummunan suna ba ta ce to wannan shine ku wayar yadda kan mu su dinga karɓar mai laifin da ya tuba in ya shiga cikin mutane ɗan daba ne da yana sassaran akwai babban malami a musulunci yana nan ina jin ko abin nan ne ko mai sunansa iyad fudailu bin iyad fudailu bin iyad babban malami ne amma kun san asalinsa dan fashi da makami ne amma kuma a musulunci babban malami ne wanda yana fashi da makamin ya ji wa'azi ya daina ya zama babban wali babban salihi in ka ji maganganunsa duk na tarbiya ne da kyawawan halaye saboda aka bata mutum da mummunan suna bayan ya daina ya tuba wanda yana cikin mugayen abubuwan da allah ya hana saboda haka a duba waɗannan abubuwa suna cin abubuwan da suke wato kyautata rayuwa shine wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum sai Allah ce wala tunkihul mushrikina ka kuma ku auri ku aurawa da mushriki waye mushriki mushriki mushriki sawa'un a cikin musulunci ya zama mushriki ko riddaye ko ku dama bai shigo ba ma guje ne nan babu nan a am ɗinsa yana nan akan umuminsa nan ba a yi istisna'i kamar yadda aka yi a wajen na mace ba a wajen na mace mun ce akwai istisna'i za a iya auren mata mata ahalil kitab za mu ji sharaɗin a karatunmu na gaba sharuɗan auren halin kitab da abin da ake tsoro wa mutum yana musulmi mai raunin musulunci ya je ya samu wata kirista mai ƙarfin addini na san zan ba ku tarihin mutane da yawa da suka yi ridda sakamakon auren waɗanda suka fi su ƙarfi ya je haɗu da wata shi dawa musulmin rarrauna ne a musuluncin ya je auri wata wai shi ya auri ahalin kitabi malam ta dinga masa wayo tana kawo masa shubuhohi da maganganu kawai sai daina sallah a can turai suka haɗu ya zo nan hutu wurin yan uwansa sai suka ga baya fitowa sallah sai suka tambaye ci shi ya daina ka daina me yace ya daina sallah aka yi ta ihu ana kuka dangi ya daina sallah dan uwansa ya daina sallah kuma matar bayan ya mutu ta kwashe 'ya'yan ta tafi da su ta mai da su duk ga baki ɗaya ta mai da su kiristoci shi kuma da ya mutu 'yan uwansa suka ƙi masa sallah suka ce wannan gaskiya ba namu bane kamata ya ku zo ku ɗauka wannan naku ne ya gaya mana da bakinsa ya daina sallah ko mu ga yana yi bayan ya mutu da haka suka fidda gawarsa suka ce a kai shi can mucuwara ajiye in akwai wasu waɗanda suke ga yana irin addinin su su je su ɗauka a can in ko babu ba ko a ba yara su je su koyi aikin likitanci a kai a shirba masa gatari an ba da gawar sadaka ga gwamnati a kai asibiti masu koyan fiɗa sai su koyi fiɗa a kansa a fefeɗe shi a koya ma yara su ga hanjinsa su ga tumbinsa su ga kwakwalwarsa a sassara shi da gatari a yanka shi da zarto tun daga nan duniya su da kun ga ashe kenan in kana da rauni kakka shiga wannan babu ina da waɗannan da yawa da suka faru ɗaiɗaiku irin waɗanda suka fada irin wannan hatsarin insha Allah nan za mu tsaya amma dai muna cikin wannan ayar yanzu karatun ya daina sauri tunda aka shigo maganan aure to karatu ya daina sauri ayoyin nan guda 26 da suke jere hafizu ala salawatu wa salatul wusta ce kawai za ta faɗo mana maganar sallah amma ayoyin da za mu magana duk akan aure ne za mu magana aure za mu magana mu'amala da mai jinin al'ada da ila'i da saki da kul'i da sauran waɗannan da maganan takaba da maganan idda da kashe-kashen masu idda su da nan karatun babu gudu sosai in kuma sauri kuke yi a ruga da gudu to shi kenan ba hankali a gane ya fi a ruga da gudu allah ba musa malam mahaifina ya rasu ko zan iya masa aikin haji in yayi nasa na farilla za a iya masa na nafula. wannan babu laifi kuma akwai hadisin shuburama akwai hadisin da wata mata ko da yake taba mutuwaye ba tsufaye ya kasa yi ta tambayi annabi sallallahu alaihi zan iya wa mahaifina hajji yace hujji an abiki da kuma wannan shuburama shi ma da yace labbaika an shuburama annabi alaihi salatu wasallam yace waye shuburama yace dan uwana ne yace kawa kanka yace ban yi ba yace to ka fara yi wa kanka daga baya sai ka wa dan uwan naka so sharaɗin wanda zai ma wani aikin haji ko namiji ne ko mace ko ɗan uwansa ne ko ba nasa ba ya zama shi ya fara yi wa kansa kafin ya yi wa wannan hajin kuma za a iya mutum hajin farilla kuma za a iya musamman ya yi wasiya ko kuma rashin lafiya ne sa ya kasa zuwa za a iya wakiltarsa a yi masa haka kuma za a iya masa na nafila da sauransu amma wasu malamai suna ga a sarrafa kuɗin wajen wani aiki na kusa kamar rijiya wanda za a dinga shan ruwan kullum a ce aje wani gari da babu ruwa a musu burtsatse a ce an masa sadaka wannan ya fi lada domin shi hajjin so ɗaya ne zai samu ladan ita ko wannan wannan kullum ana samun wannan ladan malam ko mutum zai iya sake auren matar da ya zo ya sake ta sai ce na saki matata wacce shika ɗaya ba ni ba ita har abada to ya ce saki ɗaya ai magana ta kare ba ni ba ita har abadan wannan magana banza ce sakin shari'a take duba ba kai ba ita har abada to dama ina kai ina ita har abada tun da ka sake ta ai kai da ita shine sai ranar da aka sake ta take ɗaurin aure ba ni ba ita har abada lafazin da muke mahimmanci a gurinmu shine ya sake ta saki ɗaya to an gama ba shi ba ita har abada bayan saki ɗaya haka ne tunda ai dama ba shi ba ita har abada hatta sai ya sake dawo da ita in ku saki uku ne hatta tankiha zaujan gairahu in na uku ne malam ko zan iya yi wa amini na da ya rasu sadakatun jariya in ba zai yi ba mai zan yi don in taimake shi shekul islam ibn taimiyya yana cikin masu ganin wani zai iya ma wani aiki bayan mutuwa sai amfani shi daga ciki akwai sadaka akwai addu'a akwai kuma shafa'a ranar alkiyama ce waɗannan abubuwan guda uku za su iya amfanin mutum guda uku za su iya domin abubuwan da suke amfanin mutum guda goma ne uku shi yake yi uku wani yake masa hudu kuma allah ne yake masa da su kuma ake kankara zunubin mutum wanda kake wa kanka ka tuba daga laifi duka sai allah kankare maka zunubi na biyu ka yawaita istighfari na uku ka yawaita aiki mai kyau waɗannan abubuwan guda uku kai kake wa kanka tuba daga zunubi yawan istighfari da kuma aikata ayyukan da aka saka da wanda aka hana ka waɗannan su suke ba mutum daraja ka ji uku ko wannan ukun ka zaka wa kanka ukun kuma da wani zai maka shine na farko ya bani aiki ya ce ya baka aikin ladan aikin tunda na sani na biyu ya maka addu'a na ukun an zura na alkiyama Allah ya, ya, ya, ya bashi cetonka Allah ya bashi Ka kaga ya amfane ka da Allah ya bashi ka, ya amfane ka da ya addu'a ta hada da kai ya amfane ka da ya ɗauko wani aiki nasa na lada ya ce ya baka kaga nawa kenan shida ragowan guda hudun kuma kai da Allah ne na farko Allah zai dinga ɗora maka masifu da jarabawa da wannan masifin da jarabawa sai Allah ya ta kankare maka zunubi amma musibatun tusibul muslima illa kafara Allahu anhu biha sayyi'atihi babu wata musifa da za ta ɗoro a kanka sai Allah ya kankare maka zunubi da ita sannan akwai kuma cikin kabari wani duk da haka ba zai gama wankuwa ba sai an je kabari a nan kabarin nan za a mammatse mutum a mammatse musamman mai gulma da wanda baya tsarkaka da wanda baya rufe tsiraicinsa a nan za a mammatse shi an faɗa a wajen goma sha bakwai da suke jawo awa mutum azaba a cikin kabari daga ce akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani kabari yace innahu ma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimati wa mal akhar fa kana la yastatiru min al bawli ko la yastanzihu min al bawli wa sana akwai kuma kantara bainal jannati wan nar inda ake tsaya a ƙara tantance mutane a yayyafe wa juna wanda bai yadda ba ya rama duk a gama komai a nan wani za'ana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabili wani duk da haka kuma sai ya je wuta sai ya shiga wutar ya dako sannan Allah zai ba da cetonsa a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a buɗe wuta ya ceto annabi ya ta ceto daga cikin wuta ana fito da muminai daga wuta hatta kai ma waɗansu ma sun zauna a wutan sai Allah da kansa zai ce duk wanda yake da imani ko ƙwayar zarra a fito da shi duk wanda ya ce la ilaha illallah yawman min ad-dahr a fito da shi kai mallam ya amal khairan qattu a fito da shi wanda bai taba alheri ba ma amma fa bai shirka ba a fito da shi to wannan shine shafa'atu rabbil alamina da kun yi waɗannan matakan gaba ɗaya da haka wasu malaman kuma suna ga kamar albani shan muhammad nasiru dinin albani wasu kan ɗauki mazhabarsa shi a mazhabarsa idan wani yayi aikin alheri ya ce ya baka in ba ɗanka bane ko ɗan uwanka bane ba zai je gare ka ba to wannan fahimtarsa ce da nasosi akwai kuma akasin fahimtarsa da kuma nasosin su ma to da haka wanda ya ɗauki mazhaba albani shi yake cewa aiki ba zai same ka ba sai in jininka ne ya maka wanda kuma ya dauki mazhaba su shekul islam ibn taymiya da suna suna nan barjak da yawa har littafi aka wallafa akan masu wannan ra'ayin da masu wannan ra'ayin su kuma sun tafi akan cewa aiki zai same ka ko da wato ba dan uwanka bane ya maka abokinka ne ko musulmi ne ma dama dai addu'a an ittifaki za ta ji to aikin ma zai je a wannan mazhabin kirana da ittifaki akan addu'a ana da sabani akan aiki to da ka kauli rajihi ni wanda na fi gamsuwa da shi wanda shekul islam ya tafi a kai saboda ya kawo hadisi a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka abin nan guda biyu raguna guda biyu yace wannan nasa ne wannan kuma duk wanda bai layya a cikin al'ummarsa ba yadda akwai maganganu a kai malam ko za a iya to shine dai dubu hamsin daga alhaji mai kuɗi zakka ne a ba marayu dubu hamsin da gero buhu biyu daga alhaji nasiru muhammad honorable commissioner of commerce allah saka muku da alheri shinkafa 25 kg buhu 30 daga honorable minister of commerce professor isa ali fantami allah saka da alheri dubu goma daga alhaji abdullahi muhammad allah biya masa bukatun shi to allah saka muku da alheri baki daya ƙur'anai biyu daga alhaji yarima allah saka da alheri usman dan hizba ne ko magaya dan hizba ya samu karaya kusan wata takwas yana bukata addu'a Allah ya bashi lafiya to dan hizba Allah ya baka lafiya da sauran marasa lafiya baki daya Allah ya Allah ya bani mata ta gari to ƙara da kace ta gari ba irin waccan ba ko a yi mijina addu'a Allah ya bashi aiki to Allah ya ba mijinki aiki kaji mace ta gari tana son mijinta ya samu aiki don cefa ne ya ƙara kyau to Allah ya ba mijinki aikin yi kuma Allah sa in ya samu aikin yin ya yi kuɗin kada kuma ya zo ya musanya ta ko kuma ya karo miki wata da gaggawa yaro na ya ɓata allah ya bayyana shi to allah ya bayyana shi da sauran bukatu na al'umma baki ɗaya allah ya biya musu waɗanda suke ba da wannan gudunmawa domin taimakawa marayu baki ɗaya muna roƙon allah ya saka musu da alheri allah ya mayar musu ninkin ba ninkin allah ya sa musu a mizanin hasana allah kuma ya tsare duk abin da ake ki Allah kuma ya biya dukkan bukata ta alheri Allah ya bamu lafiya ya bamu zaman lafiya Allah ya mana albarka ya wa matan mu albarka ya wa ƴaƴan mu albarka ya wa gidajen mu albarka ya yi wa ƙasar mu albarka noman mu da kiwo da kasuwanci da sana'a Allah da ya sa mana albarka Allah ya kawo mana da fitintunu na zahiri da na baɗini cuta da talauci da musifa da tashin hankali da rigingimu da zubar da jini Allah da ya tsare mu ya tsare zuriya mu baki ɗaya ‘ya'yanmu shiryayyu Allah ƙara musu shirya kangararrun Allah ya shirya mana da su mu Allah ya zaunar da mu da su lafiya Allah ya sa albarka a cikin auratayyanmu ya sa albarka a gidajenmu ya sa mana albarka a dukkan rayuwarmu da ilimin mu da mu da Allah ya sa mana albarka Allah ya ƙara mana ilimi da basira Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya sanar da mu Allah ya tabbatar da mu akan kitabu da sunna ala fahimu salafus umma Allah ya sa mu yi albarka a rayuwarmu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين